Bangarorin biyu na zargin juna da sake shanu a gonaki tun ba su kammala girbi ba yayin da Fulani a makiyaya a ɗaya bangaren ke tuhumar manoman da sanyawa shanun nasu guba da zarar sun lalata amfanin gonakinsu abin da su manoman suka danganta da ganganci. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Taraba ASP David Shell ya yi ƙarin haske kan matakan da hukumar ta ɗauka na hana rikicin da ya haddasa asarar rayuka biyu a gundumar Yalwatai na ƙaramar hukumar kula. bazuwa zuwa sauran sassa na jiha. yanzu da nake maka magana mun riga tura jami'ai gari na kwanta su tarzo mun ajiye a can a ne waɗannan kauyukan guda biyu wanda suke da wannan matsalolin da a tabbatar da zaman lafiya ko a yanzu da kuke maka magana hankali ya kwanta da da yanzu da ke faruwa. eh to kawai yanzu akwai waɗanda kuka kama kuke tuhuma ko kuma kamar mutum nawa ne waɗanda suka yi asarar rayukansu ko suka ji raunuka. Eh, lalle a ah, kafin faruwar abin ya yi asarar rayuka mutum biyu wanda muka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu sannan kuma sauran kayuka an kama wuta wadda yanzu da muke maka magana mun kama mutane sun kai kudu game da wannan faruwar abin. Wani mazaunin yankin Malam Baital Hussein ya ce yanzu kowa ya kama aikin sake gina rayuwarsa daga burabuzar gine-gine da aka lalata sakamakon tashin hankali na mukiyaya da manoman. daga lokacin da aka fara rikicin kawo wani kasan yau ya kai kwana biyu zuwa uku fara rikici amma cikin ikon Allah gwamnati ta yi kokari ta samar da jami'an tsaro domin dakatar da wannan tarzamar a shi wannan yanki yana wanda take cikin da kwana Haɗaukana. Ikon Allah yanzu haka dai ana zaman lafiya. Mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara kan lamuran tsaro kalar wunokehen Angio mai ritaya ya kai ziyarar gani wa ido a yankin na kuma tuntube shi ta wayar hannu. Eh, kuma muna hanya ne. a eh, eh, driving now. To amma sai dai duk kokari da na yi a daidai lokacin da nake haɗa wannan rahoton domin jin ƙarin bayani ta bakinsa ya ci tura. A halin da ake ciki yanzu, hankulan jama'a sun kwanta, kana an girke jami'an tsaro a yankin kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ziyarci gundumar Yalwatai na ƙaramar hukumar Ardo Kola da ke jihar Taraba Malam Abdullahi mai kasuwa ya shaida mini. Gwamna ta Tishaku ya turo da jama'an tsaro, mobile police da su ne masu shawara kan harkokin tsaro da kowa da kowa masu isa wurin domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wannan wurin kowa ya na ka so fa dai tun da hukuma sun zo kowa ya samu kwanciyar hankali saboda gwamna ya tura jama'an tsaro da bai taɓa turawa ko ina ba a wannan wurin ne jama'an tsaro ko ta ina kana ganin jama'an tsaro ne a ko ina a wannan wurin ne. Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya.